daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الذين da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yau litinin da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirye-shiryen kamar haka. Da farko za mu saurari cikakkun labarin duniya bayan nan mu shiga cikin taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. a yi saurare lafiya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kaninsu. Ministan harkokin wajen Iran ya tattauna ta hanyar wayar tarho da takwarorinsa na Switzerland da Pakistan. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila ta tabbatar da cewa ba za ta amince ba za a taɓa amincewa da ita ba a duk wani binciken laifukan sojojinta. fadan vatican ta mabiya ɗariƙar katolika ta sanar da mutuwar papa roma francis a yau litinin Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya tattauna ta hanyar wayar tarho da takwarorinsa na Switzerland da Pakistan. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya yi wata ganawa ta hanyar wayar tarho guda biyu a yammacin jiya Lahadi tare da ministocin harkokin wajen kasashen Switzerland da Pakistan. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci. ya gana da ministan harkokin wajen kasar switzerland ignazio cassis ta hanyar wayar tarho a yammacin jiya lahadi inda suka tattauna kan alaƙar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma wasu batutuwan ƙasa da ƙasa tare da yin musayar ra'ayi a kansu a yayin wannan tattaunawa ministan harkokin wajen iran ya bayyana irin jin daɗinsa da rawar da ƙasar switzerland take takawa a shawarwarin shirin nukiliyar iran cikin shekaru goma da suka gabata tare da bayyanawa takwaransa na ƙasar switzerland sabbin ci gaban da suka shafi tattaunawar da ba na kai tsaye ba tsakanin iran da amurka kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa babban abin da suke bukata a duk wata tattaunawa shine a ɗage takunkumi kan ƙasarsu kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ismail baka'i ya jaddada cewa babban buƙatar iran a duk wata tattaunawa ita ce ganin an ɗage takunkuman da aka gaba mata ta hanyar da za ta kai ga samun sakamako mai ma'ana ismail baka'i ya bayyana haka ne a yayin taron manema labarai na mako-mako da yake yi a yau litinin cewa a kwanakin baya ministan harkokin wajen kasar iran ya ziyarci kasar rasha sannan ya gana da ministan harkokin kasar italiya a gefen shawarwari da ba na kai tsaye ba tsakanin jamhuriyar musulunci ta iran da amurka ya kara da cewa a gobe ne ministan harkokin wajen kasar iran zai kai ziyarar aiki zuwa kasar china ya kuma kara da cewa ana ci gaba da samun wasu ci gaba a daidai waɗannan ziyarce-ziyarcen. yana mai jaddada cewa idan aka yi tambayoyi a kansu a yayin taron tambayoyi da amsa zai ba da cikakken bayani Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila ta tabbatar da cewa ba za a amince da ita ba a duk wani binciken laifukan sojojinta. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta tabbatar da cewa gwamnatin mamayar Isra'ila ta sake tabbatar da rashin sahihancinta wajen binciken laifukan da sojojinta suka aikata yayin da take tsokaci kan binciken da gwamnatin mamayar Isra'ila ke yi kan harin da aka kai wa ma'aikatan jinya a Gaza. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar litinin 21 ga watan afrilun wannan shekara ta 2025 akwai zaɓi ɗaya tilo na yin adalci ta hanyar kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da kuma kotun duniya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta buƙaci a gudanar da bincike kan waɗanda ke da alhakin aikata laifuka da aka aikata cikin watanni goma sha takwas da suka gabata a zirin gaza wasu falasinawa sun yi shahada a cikin kwanaki na 35 a sabon yakin da yahudawan sahayoniya suka sake ɗaurawa kan zirin gaza sojojin gwamnatin mamayar isra'ila suna cigaba da yakin kisan kiyashi a zirin gaza tun bayan sake ci gaba da a yau tsawon kwanaki 35 da ta gabata bayan da firaminista benjamin netanyahu ya yi watsi da yarjejeniyar tsaki ta buɗe huta kuma yana gudanar da wannan ta'asa ne tare da goyon bayan siyasa da na sojan amurka sannan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da gwamnatocin ƙasashe sun ɗauki matakin yin shiru da rashin gwada wani yunkurin ƙalubalantar wannan ɗanyen aiki. cibiyar yada labaran falasɗinawa ta watsa rahoton cewa sojojin mamayar isra'ila sun kaddamar da hare-hare da dama tare da rusa gidaje gami da ƙarfafa haramcin shigar da kayan abinci ga falasɗinawa tun farkon watan maris da ya gabata wannan ya ƙara janyo bullar masifar yunwa da ga al'ummar zirin gaza ke fuskanta. Masu saurare kada ku sha'afa labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Fadan Vatican ta mabiya ɗariƙar Katolika ta sanar da mutuwar Papa Roma Francis a yau. Fadar Vatican ta bayyana a cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo a yau Litinin cewa. Roma Francis, shugaban ɗariƙar Katolika ɗan Latin Amurka na farko, ya kawo ƙarshen mulki da ya fama da rikici a ciki. Rarrabuwan kawuna da tashin hankali a yayin da yake ƙoƙarin kawo sauyi a cibiyoyin majami'u. Cardinal Kevin Farrell ta hanyar gidan talabijin na Fadar Vatican ya shelanta cewa ya ku ‘yan uwa maza da mata masu daraja tare da baƙin ciki da alhini yana sanar da mutuwar faforoma francis da karfe bakwai da rabi na safiyar yau a kogon gidan yana mai jaddada cewa francis ya koma gidan mahaifinsa faforoma francis yana da shekaru 88 a duniya kuma ya sha fama da cututtuka daban-daban a tsawon shekaru goma sha biyu da ya yi yana sarautar mulkin fadar batikal ta mabiya addinin kirista ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla bayan da ku gama shan labarin duniya yanzu kuma za mu shiga cikin taskar shirye-shiryenmu ne da kullum inda a yau muke ɗauke da sharhin bayan labaru da shirin ko kun san mu koyi harshen farisanci kisoshin rayuwa labarin wasannin mako kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. yanzu ga sharhin bayan labaranmu wanda zai tsokaci akan wani sabon salo na mugunta da keta da haramtacciyar kasar isra'ila ta fito da shi na yi wa falasɗinawa kisan kiyashi ni ne mustapha adam da zan kasance tare da ku sojojin mamaye haramtacciyar kasar isra'ila sun fara aiwatar da wani sabon kisa ta hanyar amfani da sabon salo akan falasɗinawa kai ka ce a tsawon watanni sha takwas da suka ɗauka suna amfani da makamai mabambata wajen kashe mutanen gaza bai ishe su su cimma manufofinsu na keta da mugunta ba sabon salon kisa wanda ya yi kama da kalankuwar masu cin naman mutane bayan sun soya shi shine abin da yake faruwa isra'ila ta kai hari da jirgin yaƙin Mars matuƙi ta hanyar ƙunar baƙin wake a kan sansanonin 'yan hijira da suka yi dandazo a wuri ɗaya iyalan aboros su ne wannan jirgin ƙunar baƙin waken ya fada a kansu ya kashe da dama daga cikinsu ta hanyar ƙona su da ransu mutane ashirin ne suka ƙone ƙurmus a cikin waɗannan iyalan na aboros a daidai lokacin da ɗaruruwan mazauna wannan sansanin na 'yan hijira suka taru domin su kashe wutar da harshen take toroko da ta tashi sama jikin iyalan ross yana ci gaba da ƙonewa har suka yi shahada ba tare da an iya ceto da su ba bayan da wuta ta lafa sauran danginsu da kuma 'yan uwa da suke zagaye da su sun ɗauki sa'o'i ba tare da sun iya tantance cewa wane da wane ne ba wannan salon kisa na ƙone falasɗinawa da ransu kuma ta hanyar amfani da hari na ƙunar baƙin wake da jiragen sama marasa matuƙi wani sabon abu ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta fito da shi bai kuma tsaya a cikin iyalan aborus ba isra'ilan ta sake aikewa da wani jirgin sama marasa matuki na ƙunar baƙin wake zuwa wani sansanin 'yan hijira wannan karan a unguwar razana da ke bait lahiya a arewacin zirin gaza shi ma jirgin ƙunar bakin waken ya fada kan hemar iyalai guda da suka kunshi uba da uwa da 'ya'yansu hudu da suka kone kurmus kafin a kai abin da ya saura na gangar jikin waɗannan shahidan zuwa asibitin indonesia da yake arewacin gaza wani jirgin saman marasa matuki na ƙunar bakin wake ya fada a kan hemar wasu iyalan a sansanin 'yan hijira na jabaliya a wannan karan iyalan asidiya ya fadawa ya yi sanadiyar shahadarsu su bakwai baki daya sun ko kunshi ƙananan yara biyar da mahaifansu biyu da gari ya waye mutanen sansanin 'yan hijira na jabaliya sun tashi da wani kisan kiyashin a kan makarantar ayubiya da ke a ƙarƙashin hukumar agaji wani jirgin samun marasa matuƙi ya kai wani harin na ƙunar baƙin wake a kan wannan makarantar inda ya rusa ɗaya daga cikin ɗakunansa da aka samu shahidai shida 'yan hijira a daidai wannan lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ilan take shan jinin falasɗinawa ta hanyar ƙona su a raye jiragen yaƙinta suna kai wasu har haran a gidan iyalan najjar da ke jabaliya an kuwa samu shahidai uku hakanan kuma sun kai wasu har-haren a wata gona a garin khanunis da yi sanadiyar shahadar mutane biyu su ma manyan bindigogin haramtaccen kasar isra'ila sun ci gaba da kai nasu har-haren babu ƙaƙƙautawa a sassawa mata na gaza musamman a unguwannin da suke gabashin birnin gaza da suka hada da atufa shija'iya da sha'af da bait hanun bai zama abin mamaki ba da hukumar lafiya ta duniya who ta siffata gaza da cewa ta zama babban makabarta ta kuma kara da cewa isra'ila tana kai wa himomin 'yan hijira hare-hare cikin sani da kuma manufa hakanan kuma hukumar ta ce babu wani wuri wanda yake da aminci a faɗin gaza baki ɗaya sannan ta ƙara da cewa an hana ta shigar da kayan agaji na magunguna da sauran kayan aikin likitanci saboda tarnaƙin da isra'ilan ta gindaya mata sannan kuma ta karkare da cewa rashin abinci mai gina jiki a gaza ya kai koli to ƙarshen sharhin bayan labarin kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Litinin 21 ga watan Afrilun shekara ta 2025. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 233 da suka gabata a rana irin ta yau. Wato 21 ga watan Afrilun shekara ta 1772. Turan mulkin mallaka na Portugal sa kashe fitaccen dan gwagwarmaya na yankin Brazil wato Joaquim Jose de Silva Jabia wanda aka fi sanin sa da trinidad an haife shi a ƙasar brazil shekara ta 1746 kuma ya rasa mahaifansa tun yana karami saboda haka ya sha wahala matuka a rayuwarsa saboda marici a lokacin da ya lura cewa turan mulkin mallaka suna wawure dukiyar ƙasarsa suna kuma tafiya da ita zuwa kasashensu domin azurta kansu a daidai lokacin da mutanen ƙasar brazil suke cikin bakar wahala da matsanancin talauci akan haka ya kafa wata ƙungiya. ta 'yan gwagwarmaya da suke neman 'yancin kasar ta brazil daga turawan mulkin mallaka daga wani lokacin ne kuma turawan mulkin mallaka din na portugal suka shiga takun saka da shi kuma daga wannan lokacin ne suka kame shi kuma suka kashe shi sannan kuma suka yi gunduwa-gunduwa da gawarsa domin su tsorata mutane daga duk wani yunkuri na neman 'yancin kansu shekara ta da da biyu brazil ta samu 'yancin kanta kuma ta sanya trinidad ya zama shine babban gwarzo na al'ummar ƙasa na tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da sa gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan afrilu na shekara ta 1938 alama muhammad iqbal lahore ɗaya daga cikin malamai kuma marubuta adabi ya an haifi lahori a shekara ta 1877 a wani wuri a cikin jihar punjab ta kasar india a lokacin bayan kammala karatu na digiri na biyu a gida ya tafi kasashen jamus da ingila inda ya kammala karatun digirin digirgir a fannin ilimin falsafa bayan ya dawo gida ya fara rubuce-rubuce a cikin tsarin waƙoƙi da harsunan farasanci da kuma urdu sannan kuma ya shiga sahu na manyan 'yan gwagwarmaya da mulkin mallaka na burtaniya kan kasar india inda yakan gabatar da jawabai ga jama'a akan wajibcin samun 'yancin kansu maimakon zama karkashin 'yan mulkin mallaka ya kasance daga cikin musulmi mafi tasiri a kasar indiya kasantuwar tasirinsa bai takaito kan musulmi ba kawai har ma waɗanda suka taka gagarumin rawa a lokacin domin neman kwatar 'yanci na kasar indiya daga cikinsu kuwa har waɗanda ake kallon su a matsayin abin koyi kuma manya a tarihin kasar indiya baga ga kuma ya taka muhimmiyar rawa wajen ganin cewa kasar pakistan ta samu 'yancin kanta ta zama kasa mai cikakken gishin kai wadda ta fita da kasar india sannan kuma ya rasu a rana irin ta yau 21 ga watan afrilu na shekara ta 1938 masu wararai ko kun san cewa shekaru 100 da sa gabata a rana irin ta yau aka haife salma a ɗaya daga cikin fitattun 'yan gwagwarmaya waɗanda ta taka gagarin marawa wajen isar da saƙon falasɗinawa waɗanda yahudawa suka mame ƙasarsu an haife ta a garin haifa na falasɗinu sannan kuma ta yi karatu a birnin haifa daga bisani ta je birnin akka inda ta kammala karatunta daga nan kuma ta tafi birnin kudus a birnin kudus ta yi karatun jami'a inda ta karanci bangaren ilimi na adabi sannan kuma ta karanci harsunan turanci da kuma adabin larabci baya ga haka ta yi tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare domin ci gaba da karatunta da kuma yin nazari daga cikin kasashen da ta ziyarta a wancan lokaci har da burtaniya da kuma amurka a ƙasar burtaniya dai ta zauna na tsawon wasu shekaru inda ta yi karatu mai zurfi a bangaren adabi na turancin ingilishi wanda hakan ne ba ta damar yin rubuce-rubuce masu tarin yawa da harshen turanci na ingilishi aksar littafan da ta rubuta dai ta rubuta su ne bisa ga tsari na baitukan waƙoƙi kamar ga littafan da ta rubuta a cikin harshen larabci da kuma waɗanda ta rubuta a cikin harshen turanci bayan zaman da ta yi a birtaniya ta koma amurka da zama inda a can ma ta ci gaba da faɗaɗa nazarinta kan ɓangarori daban da suka shafi adabi musamman ma dai abin da ya shafi adabi na al'ummomin yankin gabas ta tsakiya da kuma adabi na harshen turanci daga baya ta koma kasar afirka ta kudu da zama inda a can ma ta da da faɗaɗa ayyukanta nazari da kuma bincike da kuma rubuce-rubuce bisa la'akari da abubuwan da suka faru a cikin falasɗinu na mulkin mallakar birtaniya da kuma irin kokarin da birtaniya ta yi na ganin cewa ta kwace kasar dino daga inawa da kuma miƙa wannan kasa ga yahudawan sahiyuniya wannan ya sanya ta dawo gida domin ci gaba da gwagwarmaya wajen kare kasarta da kuma kare martabar al'ummata wannan ya sa ta shiga takon saƙa da yahudawan sahiyuniya wanda kuma hakan ya sa daga bisani yahudawan sahiyuniya suka ɗauki matakin killace ta da kuma hana ta gudanar da al'amuranta na fafutuka ɗaya daga cikin muhimman al'amuran ta baiwa muhimmanci a lokacin da aka hana ta gudanar da ayyukanta a zahiri shine ci gaba da rubuce-rubucenta wanda kuma bayar da sota an buga littattafai da dama waɗanda ta rubuta a cikin harsunan turanci da kuma harshen larabci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci idan yau za mu shiga cikin darasi na 124 a cikin makon da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokansa da suke gudanar da yawon shakatawa a garin isfahan sun ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na wannan birni a yau ma muhammad tare da ɗaya daga cikin masu yi musu jagora sun je wani babban wurin hutawa da ke cikin birnin na isfahan inda sa ga abubuwa na ɗabi'a da ke cikin wannan wurin shakatawa wanda kuma da sannu za a je da ta kaya a tattaunawa da gudana tsakanin su a wurin amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka مکان وری زیبا میکاو پارک ورن شاکتاوا پارک ناجوان ورن شاکتاوا نا ناجوان قرب یما بزرگ بابا اسب دوکی درشکه کیکن دواکی آن دیده می شود انا گننسا دارای است یندا زمین ورزش قرم موز جیکی استخر قرن ایو اردوگاه تفریحی تفیر شاکتاوا زمین بازی ورون کودکان یارا اسب سواری هواندوکی قایق رانی هوان کلی دوچرخ سواری هوان کیکی شما لذت میبرید جی دادی. شما می توانید لذت ببرید زاک ایجن دادی تفریگاه ورن شاکتاوا عالی می قره باغ پرندگان لمبون تسنتسایه ما می رویم مو زمت پی. شما می بینید کی کنگنن شما می توانید ببینید کی زک ایگنن پنج هزار دوبو بیر پرنده سنسو پرنده ها tsuntsaye. On taraf. Wancan ɓangaren. Bumi. Na gida. Hamintor. Hakanan. Ƙaire Irani. Wanda ba na Iran ba. آنها نگهداری می شوند. سو انا کلا سو آزاد سککی اقاب میکی شاهین شاهو جغد موجیا قفس کیجی آنها شکار می کنند سو سناین فروتا خانواده یالی زیادی دیوا تفریح شاکتاوا آنها می آیند سو سنازوا دو ساعت اوا بیو بعد باین شلوغ mai چونکوسو جهانگردان masu بوده ایدو خارجی نکسر وجی آنها دوست دارند. سو سنا رودخانه قرمه وسط سکیه آن میگذرد گنا وچیوه زاینده رود قرمر زاینده رود زیبایی کو آن دوچندان می کند یه للنکاوه To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar ta gudana tsakanin Muhammad da wanda yake tare da shi a wannan wurin shakatawa inda suke magana akan wannan makikin wuri ga da tattaunawar ta kasance a cikin harshen Farisanci. Isme in مکان ziba پارک ناژوان است. اینجا در غرب پارک بسیار بزرگی است. اسب و درشکه هم در آن دیده می شود. بله، این پارک دارای زمین ورزش، استخر، اردوگاه تفریحی و زمین بازی کودکان است. می توانید از اسب سواری، قایقرانی و دوچرخه سواری هم لذت ببرید. چه خوب! پس اینجا یک تفریگاه عالی است. ابتدا به باغ پرندگان می رویم. می توانید بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید. باغ پرندگان هم در اینجا است؟ بله، آن طرف پارک باغ پرندگان است. انواع پرنده های بومی و همینطور پرنده های غیر ایرانی در این پارک نگهداری می شوند. این پرندگان آزاد هستند؟ بله، اکثر این پرنده ها آزاد هستند. فقط اقاب ها، شاهین ها و جغت ها در قفس نگهداری می شوند. چون آنها پرندگان دیگر را شکار می کنند. خانواده های زیادی برای تفریح به اینجا می آیند؟ بله، تا دو ساعت بعد اینجا شلوغ می شود. هم ایرانی ها و هم جهانگردان خارجی این پارک را دوست دارند. این رودخانه که از وسط پارک میگذرد زاینده رود است؟ بله، زاینده رود از پارک ناجوان میگذرد و زیبایی اینجا را دوچندان می کند. تو مدلا yanzu اگر زما دومین gyara د domin a saurari yadda wannan ترجمه ta gudana اسم این مکان زیبا پارک ناجوان است اینجا در غرب اصفهان است سونم ونن وری می کیاو ورن شاکتاور ناجوان انن یمچن برنن اصفهان نی پارک بسیار بزرگی است اسب و درشکه هم در آن دیده می شود ونن babban wurin shakatawa ne ana ganin doki da kekunan dawaki a cikinsa بله این پارک دارای زمین ورزش، استخر، اردوگاه تفریحی و زمین بازی کودکان است. می توانید از اسب سواری، قایقرانی و دوچرخه سواری هم لذت ببرید. ای wannan wurin shakatawa yana da wurin motsa jiki wurin iyo da kuma wurin shakatawa da wurin wasa na yara za a iya hawan dawaki da kuma hawan kwale-kwale da hawan keke kuma za ka ji daɗin hakan. چه خوب پس اینجا یک تفریگاه عالی است. da kyau kenan nan wurin shakatawa ne mai kyau sosai. ابتدا به باغ پرندگان می رویم. می توانید بیش از پنج هزار پرنده را در این پارک زیبا ببینید. ای در پارکو ده زموجه لنبون سنس ای. اوان نان گرن شاکتا وا زاک ایا ganin tsuntsaye sama da dubu باغ پرندگان هم در اینجا است؟ شی لمبن ما انن یکی؟ بله آن طرف پارک باغ پرندگان است انواع پرنده های بومی و همینطور پرنده های غیر ایرانی در این پارک نگهداری می ای a wancan bangaren wurin shakatawar nan ne lambun tsuntsaye nau'o'in tsuntsaye na gida hakanan kuma tsuntsaye waɗanda ba a samun su a iran duka ana kiyaye su a cikin wannan wurin shakatawa In farandegon azad hastand waɗannan tsuntsaye a sake suke؟ بله اکثر این پرنده ها آزاد هستند فقط اقاب ها، شاهین ها و جغت ها در قفس نگهداری می شوند. چون آنها پرندگان دیگر را شکار می کنند. ای، ما پیوان وقت سن سنسا از کسکی. سیده کوی. شاهو، دکوما میکیوی گمی دا میجوی دکن سو، انا سو از سو wasu tsuntsayen na خانواده های زیادی برای تفریح به اینجا می آیند؟ کنن ایاله دداما سنا زوانان ورن دومین شاکتاوا بله تا دو ساعت بعد اینجا شلوغ می شود هم ایرانی ها و هم جهانگردان خارجی این پارک را دوست دارند ای daga nan zuwa sa'o'i biyu masu zuwa nan zai zama akwai cunkoso iraniyawa da kuma masu yawon shakatawa na waje dukkansu suna son wannan wurin shakatawa این رودخانه که از وسط پارک میگذرد زاینده رود است wannan ƙoramar da ke wucewa a tsakiyar wannan wurin shakatawa ita ce ƙoramar zayen road بله زاینده رود از پارک ناجوان میگذرد و زیبایی اینجا را دوچندان می کند ای گرامر زاینده رود تنا اوا از کن ورن شاکتاوا نا ناجوان تنا کارسا ورن کیاونسا یللنکا To madalla an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma mai masa jagora a cikin wannan makekin wurin shakatawa da ke cikin birnin Isfahan wanda ke samun ziyarta daga masu yawon shakatawa na cikin gida da kuma na kasashen waje. Ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance a cikin wannan tawaga ɗin ya taimaka ma Muhammad wajen nuna masa wasu daga cikin abubuwa waɗanda bai sani ba ke cikin wannan babban wurin shakatawa da ke birnin isfahan idan allah kai mu a mako na gaba za a cin dauke da ci gaban tattaunawar a cikin wani darasin kafin nan a madadin dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da kuma malama julai da shirin afefe ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a kasance tare da mu a mako na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum a sauraro barkamu da harhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da Stanley Stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake sadu a cikin shirma na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo ko kisoshi waanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da na atla shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan salam limami na biyu daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku kuma ɗa na farko ga fatima salamu alaihi hadiyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam kuma jikansa na farko da muke kawo muku a cikin shirinmu da ya gabata mun kawo muku yadda abuzar algifari allah da shi babban sahabin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kasance daga cikin mutane na farko da suka fara musulunta a makka sannan ya koma garin su gifar yana kiran mutane zuwa ga addinin musulunci har zuwa lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya koma madina sai shi ma ya yi hijira ya bi shi banda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yabe shi a cikin hadisai da dama saboda tsoron Allah da zuhudunsa da kuma sanin addini amma a lokacin da Uthman bin Affan khalifa na uku ya zama khalifa ya kuma ɗora danginsa banu umayya a kan al'ummar musulmi suna azabtar da su suna kuma kwasar kuɗaɗensu ko kuma dukiyoyinsu suna kashewa kansu Khalifa Usman ya fuskanci matsaloli da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da dama daga cikinsu har da Abu Zar al-Ghifari wanda ya ci gaba da sukar Khalifa da kuma danginsa har sai da ya kore shi daga Madina zuwa Sham da farko sannan ya sake dawo da shi Madina a cikin mummunan hali amma Abu Zar bai daddara ba ya ci gaba da sukan su. har sai da wata rana khalifa ya yi tambaya a cikin al'amuran addini a majalisinsa sai wani bai yahude wanda bai daɗe da musulunta ba ya ba da ansa kuma ansan ba daidai ba sai abuzar ya tashi a kansa sai khalifa usman ya tashi a kan abuzar yana masa tsawa daga ƙarshe dai ya sake korarsa daga madina a karo na biyu amma a wannan karon ya kore shi zuwa wani daji inda babu mutane kuma ya ce zai zauna a can har sai ya mutu mun ji yadda halifa ya umarci marwan ɗan hakan wato sakatarinsa ya ba shi guzuri ya koma can inda ba zai ga wani ba kuma ba wanda zai gan sai marwan ya ajiye shi a wani wuri kafin ya kammala haɗa masa guzuri sannan khalifa ya faɗa wa marwan kan cewa ya fitar da abuzar algifari daga madina a cikin ƙasƙanci sannan kada ya bar wani ya yi magana da shi ko kuma ya yi bankwana da shi sai mutanen madina da dama a lokacin suka ji abin da ya faru da abuzar kuma sun saba wa khalifa usman da umarninsa na kada kowa ya zo ya yi bankwana da shi ko kuma ya yi magana da shi ko su yi masa nasiha kan ya yi haƙuri da abin da ya faru da shi daga cikin waɗanda suka saba wa khalifa Uthman akwai amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib wanda ya fito tare da 'ya'yansa Al-Hassan da Al-Hussein salam da Aqilu da Abu Talib da Abdullahi dan Ja'far sun fita sun nufi Abuzar a inda suka ajiye shi a lokacin da Marwan ɗan Hakam ya ga haka sai ya je wajen Imam Hassan salam yana faɗa masa ya kai alhassan baka san cewa khalifa ya hana a yi magana da wannan mutum ba idan baka sani ba to ka sani sai imam ali salam ya daki kunnen abin hawansa da bulala da ke hannunsa yana cewa kauce allah ya kau da kai zuwa wuta sai marwan ya ji tsoro sannan ya yi sauri ya je wajen khalifa usman ya faɗa masa abin da ya faru sai imam ali salam ya sauka ya zo kusa da abu zar algifari ya kuma yi masa bankwana ya kuma yi masa jawabi ko kuma nasiha wanda ya zame masa salwa wato tsuntsun da allah ta'ala ya saukarwa banu isra'ila a lokacin da suke cikin ɗinwa a yankin sina kalmomin da sun kasance a gare shi hakan a tsawon zamansa a rabaza har zuwa rasuwarsa imam ali ya ce masa ya abuzar lallai kai ka yi fushi ne don Allah ta'ala ka yi ƙaunar samun lada daga wanda ka yi fushi sa. lalle mutanen nan sun ji tsoronka saboda duniyarsu kai kuma ka ji tsoronsu saboda addininka ka bar su da abin da suka ji tsoronka saboda shi ka gudu da abin da ka ji tsoronsu saboda shi ai su suka fi buƙatar abin da ka hana su sannan ka wadatu daga abin da yake hannunsu da sannu za ka sani waye mai riba a gobe kiyama da kuma wanda ya fi yawan hasada da a ce sammai da ƙasai sun fada a kan wani bawan Allah sannan ya ji tsoron Allah to lallai sai Allah ya yi masa mafita daga gare su lallai kada wani abu ya shagalta ka sai gaskiya kuma kada ka yi kewan bata da ka karbi duniyarsu da sun soka da ka yi aron wani abu daga cikinta da sun amintar da kai kamar yadda ya zo cikin huduba ta 129 cikin littafin najil balaga tare da wannan kalmomi masu muhimmanci imam ali salam ya bayyana wa abuzar yaka abin da ya kamata yi da kuma halin da ya fada ciki da kuma abin da ya sa sarakunan bani umayya suka ƙi ya tashi a kansu ne don ya tsira da addininsa su kuma sun tashi a kansa ne don suna jin zai bata musu duniyarsu kuma ya tashi a kansu ne don ya farkar da mutane hatsarin da suke ciki daga shugabanninsu dangane da aƙidarsu ta musulunci musamman kan abin da zai zo nan gaba daga nan sai imam hassan salam ya yi sauri ya kama hannu abuzar ya yi musafaha da shi ya kuma yi masa bankwana ya kuma yi masa magana ko nasiha wanda za su kwantar da hankalinsa yana cewa ya amina ba don ya kamata ga wanda ake wa bankwana ya yi shiru ba sannan wanda yake bankwana ya juya ya dawo ba da zance ya yi kaɗan ko da kuwa baƙin ciki mai tsawo ne waɗannan mutane sun ɗora maka abin da muke gani ka iban kwana da duniya tare da tunanin rabuwa da ita wata rana ka kuma manta da tsananin da ya tsananta a cikin duniya da fatan samun abin da ke bayanta ka yi haƙuri har sai ka haɗu da annabinka sallallahu alaihi wa sallam yana mai yarda da kai wa'annan su ne kalaman imam hassan alaihi salam don haka imam hassan salam ya yi masa wasiya da haƙuri kan abin da ya same shi har zuwa haɗuwarsa da ubangiji da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam sai abu zar alghifari ya ɗaga kansa ya kalli iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana mai matuƙar baƙin ciki da rabuwa da su sannan ya buɗe baki yana cewa allah ya yi muku rahama ya ko iyalan gidan rahama kuna tunatar da ni manzan allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da na kalle ku Bani da masu zama a madina wa'anda nake shauƙin su banda ku lalle na yi nauyi ga Uthman a Hijaz kamar yadda na yi nauyi ga Muawiya a Sham. Banda haka Uthman ya ƙi in kasance tare da ɗan uwansa da kuma ɗan ‘yar uwansa a birane guda biyu wato Kufa da Basra don kada in ɓata musu mutanensu su tashi a kansu. don haka ne suka kore ni zuwa wurin da bani da mataimaki da kuma mai kare ni sai Allah na rantse da Allah bana buƙatar wanda zai kasance tare da ni sai Allah ta'ala sannan bana jin kewar wani abu matuƙar ina tare da Allah ta'ala daga nan sai aka kori abuzar daga madina manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka nisantar da shi daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka nisantar da abuzar daga madina duk tare da cewa manzan allah sallallahu alaihi wa ya faɗi matsayinsa a cikin sahabbansa daga ciki ya ce wanda yake son ganin annabi isa a cikin zuhudunsa da rashin yawan maganarsa da kuma shiryarsa to ya dubi abuzar algifari manzan allah sallallahu alaihi wa ya yabe shi da faɗin gaskiyarsa usman ya kore shi daga madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne don ya je ya mutu a can shi kadai shi kuma da danginsa su ci gaba da cin dukiyar al'ummar musulmi suna yin abin da suka ga dama da su. imam ali salam da 'ya'yansa sun koma gida kenan sai ga wata jama'a ta zo daga wajen khalifa sun faɗa masa cewa khalifa usman ya yi fushi da shi kuma yana kiransa kan saba umarninsa da ya yi na hana mutane yin bankwana da abuzar algifari maƙiyinsa amma sai shi ya yi haka sai imam salam ya ce masa fushin dawaki ga linzami kenan yana nufin da dawaki na fushi da linzami sai a bar sanya masu linzami sai imam salam ya je wajen khalifa ya shiga wajensa sai khalifa ya yi sauri ya fara masa magana kan cewa me yasa ka mai da ɗan aike na yana nufin marwan sai imam salam ya ce masa amma marwan ya zo mani yana son ya mai da ni sai na mai da shi daga hana ni zuwa wajen abuzar amma umarninka ban saba masa ba sai usman ya ce shin umarni na bai kai gare ka ba kan cewa na hana mutane su yi bankwana da abuzar sai imam ali salam ya ce masa shin duk wani umarnin da ka bayar sannan ana ganin sabon allah a cikinsa a yi biyayya gare ka a kansa ne sai usman ya ce ka da kimarwan sai imam ali salam ya ce ban da ke shi ba sai dai na da ki kunnen abin hawansa sannan ga abin hawa na nan idan yana son ya rama kamar yadda na daki tasa ya yi hakan amma dangane da ni na rantse da allah idan ka zage ni sai na zage ka da zagi irinsa ba zan yi ƙarya cikinsa ba kuma ba zan faɗa ba sai gaskiya sai usman ya ce me yasa marwan ba zai zage ka ba idan ka zage shi kuma na rantse da allah a waje na ba abin da ka fi shi da shi sai imam salam ya yi fushi da usman saboda daidaita shi da marwan ɗan hakan alhali ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dangane da shi yana cewa matsayinka da ni kamar matsayin haruna da musa a yayin da yake faɗa dangane da marwan ɗan hakan tsaka ɗan tsaka kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'ane shi tun yana cikin tsotson mahaifinsa sai imam ali alaihi ya ce ni kake faɗawa wannan zancen kana daidaita ni da marwan na rantse da allah na fi ka kuma mahaifina ya fi mahaifinka kuma mahaifiyata ta fi mahaifiyarka kuma buga wannan kwarin na zare shi sai usman ya shiru sannan imam salam ya juya ya tafi yana fushi da usman saboda daidaita shi da marwan ɗan hakan bai bashi matsayin da allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa suka bashi ba bai bashi hatta matsayin da sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bashi ba kuma ba don imam alaihi salam baya ha'inci ba to da ya hana usman zama khalifa a lokacin da abdurrahman dan auf ya bijiro masa khalifanci tare da ta masa da bin abubakar da umar amma ya ƙi amincewa a sannan ne ya bijiro wa usman ya yadda da dukkanin sharuɗan da suke cikinta ya kuma saba musu gaba ɗaya bai bi littafin allah ba bai bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba bai kuma bi hatta sunnar Abubakar da Umar ba to masu sauraro saboda ƙuran lokaci anan zamu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh labaran wasannin mako. Bismillahirrahmanirrahim. Matasa da sauran masu shi'ar wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni. Wanda shi ne mai kawo kamar labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu wasu ce ta da mu kuma wasannin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma abin shirin kwallon shirin da zamu fara nahiyar afirka sannu ba ta hana zuwa sai dai haɗe ba je ba a nan asabar ce a kawo ƙarshen gasar kwallon cin kofin nahiyar afirka ta yan ƙasa shekaru goma sha bakwai inda ƙasar morocco ta ɗauki kofi a wasan ƙarshe wato final da aka buga da ƙasar mali in ta ta da ci hudu da biyu abun da kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi wasan babu ci a filin wasa na el bashir muhammadiya wannan shine karan farko a tarihi da ƙasar morocco ta taɓa ɗaukar wannan kofin yayin da kasar mali kuma ta taba sa har su biyu a baya kaftin ɗin kasar morocco abdullah ozane shi ne ɗauki kyautar gwarzon ɗan kwallo ƙwallo a gasar sai kuma mai tsaron gidanta mai suna shu'aibu balurush da aka ba shi kyautar mai tsaron gida da ya fi nuna bajinta sai kuma nabil baha da aka ba shi kyautar kocin da ya fi nuna bajinta a wannan gasa ita kuwa kasar mali ta zo a matsayi na biyu an ba ta kyautar wadda ta fi yin wasa mai tsafta da nuna kwarewa sai kuma kasar ivory coast inda ta zo a matsayi na uku kuma ta samu lambar yabo ta ta gulla bayan ta nalasa burkina faso da ci biyar da biyu a bugun da kai sai mai tsaron gida a wasan da suka buga a filin wasa da ke birnin casablanca wannan ya biyo bayan tashi ɗaya ɗaya ne da aka yi a wasan idan muka koma ɓangaren gasar cin kofin kwallon kafa ta mata kuwa ta yan kasa shekaru goma sha bakwai najeriya ta a algeria da ci da babu sai kuma zambia ta doke benin da ci biyu da ɗaya a wasannin da ake yin tangaɗe kafin fara wannan gasa da za a yi a nan gaba domin gina watan kare haƙƙin mata ta duniya hukumar ƙwallon kafa ta afirka kafa ta takaice ta saka waɗanda ko a bayan fayo kuma a zahiri ke taimaka wajen samar da makoma mai kyau ga ƙwallon kafa a afirka daga cikinsu akwai kanizat ibrahim inda ta ɗauki ƙuduri da jajircewa na ganin ta baiwa mata damar kaiwa ga sabbin matakai a harkar kwallon kafa a nahiyar da ma duniya baki daya mace ta farko da ta rike mukamin mataimakiyar shugaban hukumar kwallon kafa ta cap kuma a kwanan nan ma aka zaɓe ta a hukumar ta fifa inda ta wakilci wato wadda za ta kare muradun nahiyar a hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ƙarƙashin jagorancinta caf ta bullo da wasu tsare-tsare a harkar wasan kwallon kafa ta mata musamman ta hanyar raya muhimman gasa irin su gasar cin kofin zakarun mata kaf da kuma kaddamar da shirin kyauta ga mata yan shekaru goma sha bakwai a cikin yadda aka yi da ita kazinat ibrahim ta yi tsokaci kan irin ci gaban da aka samu da kalubale da har yanzu ake fama da su da kuma burinta na samar da makoma mai kyau ga harkar kwallon kafa a bangaren mata a nahiyar afirka babban kociyan kungiyar flying eagles ta najeriya aliyu zubairu ya fitar jerin sunayen 'yan wasa 24 da su ci kasar a gasar cin kofin afirka na 'yan kasar shekaru 20 afcon da za a yi a masar a ranar 27 ga watan afrilu da muke ciki tawagar ta da mai tsaron gida efenyi harcourt kaftin ɗin ƙungiyar kuma mai tsaron baya daniel ba mai yi da mestro suleiman alabi jojo wanda ke buga tsakiya da kuma akporo arehi sauran fitattun 'yan wasan sun haɗa da 'yan wasan baya adamu mai gari da emmanuel chuku da ɗan ƙasar jamus da kuma 'yan wasan tsakiya simon kletos da kuma ɗan ƙasar croatia caleb ochiku rikici ya ɓarke a ƙaramar hukumar fage da ke jihar kano a daren ranar laraba ta gabata tsakanin masu tsakanin wasu masu sha'awar kwallon kafa sakamakon wasan dabda na kusa na ƙarshe da aka buga tsakanin real madrid da arsenal a gasar kofin zakarun turai yufa e inda Arsenal ta fitar da Real Madrid daga gasar. Rikicin ya samo asali ne sakamakon kashin da Real Madrid ta sha a hannun Arsenal ci biyu da ɗaya inda Arsenal ɗin ta yi nasara da jimillan kwallaye biyar da ɗaya a wasanni biyu wanda hakan ya sa za ta buga wasa na kusa da na karshe a karan farko a cikin shekaru goma sha shida a gasar cin kofin zakarun turai a cikin shekaru goma sha shida. yanzu kuma mu yada zango a yankin asiya inda za mu leƙa ƙasar wato iran ya zaka dai an tafi hutu a gasar ƙwallon kafa ta cin kofin firimiya na ƙasar amma dai za a koma a ranar ɗaya ga watan maris inda za a koma filin daga domin kuwa za a kara tsakanin chadar malbardikan da kuma folad sai na saji mazandaran kira da havadar sai kuma miss rafsanjani takara da fesfolis sai kuma istiklal kuzistan ta kara da khair khuram abad a ranar juma'a 12 ga watan kuma a kara tsakanin wato istiklal da kuma aluminium arak sai kuma malavan ta kara da zubahan shams azar kazvin ta buga da tarakto sai kuma sifahan ta buga da gulgahar sirjan. To masu saurare yanzu kuma bari mu karkare shirin namu inda za mu yada zango a nahiyar Turai domin jin irin cakwakiya da kuma wannan da ake toyawa. Hukumar kwallon kafa a kudancin Amurka CONMEBOL ta gabatar da bukatar ta hukumance na ƙara yawan ƙasashen za su halarci gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 zuwa da 64. Haɗakar ƙasashen Sifaniya da Morocco da Portugal ne za su karɓi bakuncin gasar bayan buɗe ta kasashen Argentina da Paraguay da kuma Uruguay. gasar kofin duniya ta 2026 ce ta farko da kasashe 48 za su halarta to amma comebol suna na son a fada gasar a shekara 2030 domin murnan cika shekara 100 da fara gasar kofin kallon kafa ta duniya wato karni guda kenan shugaban hukumar ta fifa gani infantino ya halarci taron na comebol a ranar abin ta gabata inda kuma ya bayyana cewa gasar ta 2030 za ta zama gagaruma da ba a taba ganin irin ta ba michael arteta ya ce arsenal za ta sa liverpool ta yi ta jiran ranar da za ta lashe premier league na bana za a baiwa liverpool kofin premier a lokacin da ya rage saura wato wasa biyar biyar a kare kakar bana ko kuma saura wasa biyar biyar a kare kakar nan da zarar arsenal ta yi rashin nasara a hannun ipswich ita kuwa liverpool ta doke leicester city a king power a kakar bara haka arsenal ta yi ta jan kafar manchester city har sai a ranar ƙarshe da aka tabbatar da city kofin premier league manchester city na kan gaba a zauracin dan wasan nottingham forest mai shekara 25 morgan gibbs white ita kuwa manchester united tana jagorantar masu zauracin dan wasan bournemouth mai shekara 25 anthony samion wanda dan wasan gaba ne na ghana sai tana fuskantar gayya da kungiyar premier da dama har da liverpool da tottenham hotspur manchester united za ta zafafa neman ɗauko ɗan wasan somtom mai shekara 19 da haihuwa tyler diblin idan har ta samu tikitin shiga gasar cin kofin zakarun turai ta hanyar lashe kofin europa na bana chelsea ta nuna sha'awar ta kan ɗan wasan sporting victor gyokas mai shekara 26 da haihuwa amma ɗan wasan dan asan sweden ya fi son ya koma arsenal tsohon dan wasan gaba na arsenal theo walcott ya ce yana ganin wannan ne lokaci mafi dacewa da ƙungiyar ta arewacin london za ta lashe gasar cin kofin kuma zakarin turai ta champions league da aka ake gudanarwa tsohon dan wasan na ingila ya bayyana haka ne a yayin da suke sharhi bayan wasan da arsenal din ta doke real madrid ci biyu da daya a wasa zagayen kwata final na nan laraba ta gabata in fitar da ita da gasar kofin da ci biyar da daya a gida andre onana shine zai tsare ragar manchester united a europa league da za ta fafata da leon a ranar alhamis mai zuwa a old trafford in ji robin amorim dan wasan togar kamaru bai tsare ragar united ba a premier league da aka doke ta ci 4-1 a gidan newcastle a ranar ta gabata wadda ta yi amfani da alte bindir a makon jiya united ta tashi biyu da biyu a gidan lyon a faransa a wasan farko zagayen kwata final a europa league an kuma dora alhakin dukkan kwallayen biyu da aka ci a faransa a kan sakacin onana to ma saurare gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki barin jalin zamun shirin a nan amma tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da wasu labaran na wasanni da suka fito daga nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shi ne kamar ko jishi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. kide-kiden iraniyawa masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda zai daga kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙoƙi daban-daban na ƙasar iran domin nishaɗantarwa to kamar kullum dai a yau ma mun sake gayyato muku wani shahararren mawaƙin ne mai suna sala a ƙaili da fatan za a gyara zama domin a saurari irin waƙar da yake ɗauke da ita a cikin shirin namu. دانی من وین حرف مهمان تو خانی و نمن من هست از پس پرده گفت و گوی من تو چون پرده افتد نه تو مانی و نه چون پرده افتد نه تو مانی و نه من بیمه ناب زیستن نتوانم بی باد کشید بار تن نتوانم من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم فردا نخوری وین یک دم عمر را غنیمت شمریم فردا که از این دیر کهن در با هفت هزار سالگان سر به سریم اسرار ازل را تو این حرف معما نه تو خانی و نه من هشت از پس پرده گفت و گوی من و تو چون پرده برافتم نه تو مانی و نه من چون پرده برافتم نه تو مانی و نه من kuma saurare da fatan an sarara da wannan domin masu iya magana na cewa taɓa kiɗi taɓa karatu kuma a ƙili ke na aka saurara a cikin waƙar sa mai taken abokina da fatan kun nishaɗantu kuma ta ƙayatar da ku kuma anan ne zamu jalin zamun shirin amma a biyo mu a wani jikon za a ji mu ɗauki wata sabuwar waƙar inda za mu gaito muku wani sabon mawaƙin kada a manta za a iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato hausa tv.ng. گرم بیای پرسید چه بار ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شمع شب افروز من از من چرا رنجیده ای یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیدی ای جان من جانان من بر من نگر سلطان من یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیده ای من عاشق زار توام از جان وفادار توام تا زندم یار توام از من چرا رنجیده ای من عاشق دیوانم در جهان جانم جانم چرا رنجیده ای رنجیده ای رنجیده ای از من گنه شدیده ای دائم گنه بخشیده ای جانم چرا رنجیده ای ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شم شب افروز من از من چرا رنجیده ای ای ماه عالم سوز من از من چرا رنجیده ای ای شم شب افروز من از من چرا رنجیده ای یک شب تو را مهمان کنم تا جان و دل قربان کنم جای تو در چشمان کنم از من چرا رنجیدی ای جان من جانان من بر من سلطان من یک شب بیا مهمان من از من چرا رنجیده ای من عاشق زار تو هم از جان وفادار تو هم تا زندم یار تو هم از من چرا رنجیده ای من عاشق دیوانم در جهان افسانه تو شب پروانم جانم چرا رنجیده ای رنجیده ای رنجیده از من گنه شنیده ای دائم گنه بخشیده جانم چرا رنجیده ای چرا رنجیدی گر من بمیرم از قمت خونم فتد بر گردنت فردا بگیرم دامنت جانم چرا رنجیده ای گر من بمیرم از قمت خونم فتد بر گردنت فردا بگیرم دامنت جانم چرا رنجیده ای جانم چرا رنجیده ای عمرم چرا رنجیده ای جانم چرا رنجیده ای عمرم چرا رنجیده ای جانم چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای عمرم چرا رنجیده ای جانم چرا رنجیده ای عمرم چرا رنجیده ای جانم چرا ای sauraron سرارمو السلام علیکم muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara 00983 506 86 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.